إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وهده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من خزي وعذاب النار فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته an gukiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na litinin shida ga watan zulqa'da hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta 1443 wanda ya daidai da shida ga watan jun shekara ta 2022 miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci masjidu sani dauda wanda ke namba 39 yakubu avenue kora da galadima road angwari miji a kaduna wannan ƙasa ta mu ta najeriya muna gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka ahkamul jana'iz wa bid'uha na shek muhammad din albani rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a inda muka kwana a shafi na 137 a ƙarƙashin hadisi na hudu hadisin abu huraira Allah ya ƙara yadda a gare sa wanda manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya shelanta ya sanar da sahabbansa da al'ummansa rasuwar annajashi sarkin habasha a lokacin da ya rasu kada mu manta cewa karatun malam ya koro mana shi ne halaccin yin sallah a wajen masallaci da kuma halaccin yin sallah a cikin masallaci in bukatan hakan bukata su to mun gama da wancan bayani nan bayanin da muke a kai lokaci mana halinsa a makon da gabata shine halaccin keɓance wuri a wajen masallaci musalla kenan don yin sallar gawa in masallaci na da faɗi yana da dama da wurin da za a iya keɓancewa don haka saboda manzon Allah sallallahu alaihi wa wa sallam haka yake yi akwai wuri da ya keɓance wanda mala'ika jibril ya zo wurinsa a nan yake tsayawa to malam ya kawo hadisi na hudu daga cikin hadisan da suke nuna halaccin yin sallah a wajen masallaci a keɓance wani wuri da za a dinga yin sallan gawa a jerin gwanon karatun wannan littafi wannan shine majalisi na 81 bayan mun karanta hadisin sai malam ya ce hadisin imam al-bukhari ya masa tarjama a cikin sahihinsa wanda ke nuni akan halaccin keɓance wuri a wajen masallaci don yin sallar gawa sai ya ce kultu imamu nasiruddin albani sai ya ce ni na ce wa min al-ghara'ibi mawqif hafiz al min hadihi sunna sunnah yace abun mamaki matsayin da alhafiz imamu al ya tsaida a wannan sunna bi ma'ana matsayinsu kan wannan sunna ta keɓanta wuri a wajen masallaci don ajiyagawa a yi mata sallah wannan da sharaɗin in masallacin na da yalwata akwai haraba sai a keɓanta wurin da duk lokacin da aka kawo gawa nan za a ajiye shi wannan idan masallacin na da yalwata da fili wanda za a iya yin haka amma in babu wurin da za a iya keɓance wa masallaci don yin haka to a cikin masallaci idan an yi sallan ba a yi laifi ba malam ya ce a'ani as-salatu alal jinazati fil musalla ya ce abinda nake nufi yin sallah akan gawa a filin da yake wajen masallaci bi ma'ana harabar masallaci fa innahu lam ya'qid laha fi kitabihi kabir shi imamul bai haƙi a cikin littafinsa mai girma wato a sunan al-kubra nata bai kulla babi akan halaccin yin sallah a wajen masallaci ko kuma wurin da aka keɓance don yin sallar gawa a wurin ba sai ce baban khasan ma'a kasratil ahadith alwa'ida fihi kama ra'ayt malam yace bai keɓanta babi musamman ba duk yawan hadisan da suka zo akan wannan kamar yadda ka gani amma sai dai shi imamul bai haƙi bai kulla babi a cikin littafinsa ba da ke ishara a kan halaccin yin haka sai malam ya ci gaba da cewa ma'a annahu da Baban مفردا bisalati alaiha fil masjidi ma'a annahu laysa illa hadithu aisha yace duk da yake shi imam al a cikin sunan al-kubra tasa ya kulla babi musamman guda ɗaya domin yin sallar gawa a cikin masallaci duk da yake cewa hadisin da ya zo akan yin haka hadisin na na ishe tuni hadisi guda daya wancan kuma na yin sallah a wajen masallaci keɓance wuri domin yin sallar gawa a wannan wurin a harabar masallaci hadisai ne masu yawa da suka zo amma sai imamul bai haƙi bai kawo wa'annan hadisan ba sai ya taƙaita da wannan hadisi na wato na na aishatu Allah ya ƙara yadda a gare ta shi da sai malam ya ce ثم جرى على سننه بعض الشافعية في, مختصر في مختصراتهم فأغفلوا الصلاة عليها في المصلى يتي فأنا ثم جرى على سننه بعض الشافعية sannan wasu daga cikin mazhabar shafi'iyya suka bi tafarkinsa shi imamul bai haƙi fi mukhtasaratihim a cikin takaitattun littattafan da suka rubuta akan wannan mazhaba ta shafi'iyya fa aghfalu salata alaiha fil musalla sai suka gafala wajen kulla babi akan halaccin ajje ko keɓanta wuri a wajen masallaci musalla kenan haraban masallaci don yin sallah da gawa idan an zo da gawar cikin masallaci sun kawo hadisin na Aishatu wanda ke nuna halaccin za a iya shigowa da gawa har cikin masallaci a yi mata sallah sannan a fita da ita amma sun gafala an kana a wajen kulla babin keɓanta wuri a harabar masallaci za a dinga ajiye gawa in an zo da ita a dinga mata sallah sai zama duk lokacin da aka kawo gawa nan kawai za a ajiye ta a an buƙaci an tambayi masallaci da kwamitin masallaci ko liman ina za a ajiye gawa ba kana zuwa sai dai a ajiye ta a wurin in liman ya zo zai tsaya a wurin ne yayi sallah sai kowa ya jiya ce sun rafkana a wajen kulla babi ga wannan sai ce kan nawawi rahimahullahu ta'ala fi min hajji talibin kamar imamun nawawi a cikin littafinsa min hajji talibin shi ma ya ambaci wannan a cikin mujallaji na biyu fakara ta talatin da hudu faƙala sai ya ce wata juzu salatu alaihi fil masjid imamun nawawi ya ce ya halatta a yi wa gawa sallah a cikin masallaci shi ya taƙaita akan wannan saboda wasu suna ganin ruhi ne ma a yi wa gawa sallah a cikin masallaci sai ce to ya halatta za a iya yi wa gawa sallah a zo da ita cikin masallaci a yi mata sallah sannan a fita da ita a je a binne ta amma abin da ya fi shahara a wurin sahabbai shine akwai wuri a harabar masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka cewa gawa duk lokacin da aka zo da ita nan ake ajiye ta kowa ya san wurin ana zuwa akwai ajiye gawa a wurin ake yi idan aka sanar da manzo Allah in ya idar da sallah in lokacin sallah ne ya fice mata sallah in kuma ba lokacin sallah bane ba masallacin yake shigowa ba kawai zai zo wurin ne ya tsaya a yi sallah sai a juya raka wannan gawar zuwa makwancinta Ku shi imamun nawawi a cikin wannan littafi minhaj al-talibin ya ce ya halatta za a iya yin sallar gawa a cikin masallaci walau annahu adafa ila zalika nahu qawlihi yace da ya ƙara akan wannan bayanin kwatankwacin maganarsa wannan imamu albani yake magana yace wata sunnu salatu alaiha fil musalla albani yace da ya ƙara wannan jumla da ya fi kyau kuma ya halatta a yi sallah a harabar masallaci gawa yace da ya ƙara wannan jumlar to da usulubin magana shi ta fi kyau ta fi daɗi kuma ta fi dacewa ya haɗa abu guda biyu wato ya jefi tsuntsu biyu da dutse ɗaya sai ce la asaba da ya dace da daidai an gane wannan da shi imamun nawawi ya taƙaita a kansa hadisi guda ɗaya ne wancan kuma hadisai ne suna da yawa kaga bai kamata a ce ya gafala da wanda hadisai na da yawa a kansa da kuma wanda hadisi guda ɗaya ne an gane fikihu sai malam ya ce wa kadi akasa zalika albajuriyu fi hashiyatihi ibn qasim imam bajuri ya akasin ya wato juya maganar akan hashiyarsa da yayi akan wato na ibn al-qasim fa qala sai yace mujalladin farko shafi na 200 da ashirin da hudu ya ce wa sannu an takuna salatu alaihi bi masjidin an sunanta yin sallah ga gawa a cikin masallaci ma'ana suna ce za a iya zuwa da gawa a sallace ta a cikin masallaci sannan a tafi da gawar ga wannan shine wanda ba a yi ko da yaushe amma wanda aka fi sabawa shine harabar masallaci akwai wurin da aka killace duk wanda aka yi masa rasuwa yana zuwa da gawan nan yake ajiyewa Wannan wani lokaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan umarci a zo da gawan cikin masallaci a yi sallah hadisin da ya nuni akan haka hadisin na na Aisha ne Allah ya kara yadda a gare ta malam sai yace thumma lam yadhkuru salata alaiha fil sa'an nan shi ma bai ambaci yin sallah a harabar masallaci gawa ba sai malam ya ce wal haqu ma zakarna min as-sunniyati ma al qawli bi jawaz as-salati 'alayha fil masjid li hadith Aisha wa hamluhu 'ala annahu kana li amrin 'arid ba'id malam ya ce wal ma zakarna yace maganan gaskiya shine abinda ni na faɗi cewa a haɗa guda biyun ko cewa ya halatta a yi a masallaci kuma ya halatta a yi ne a haraban masallaci minas sunniya malam yace kamar yadda yake a cikin sunna ma'al qawli bi jawaz salati alaiha fil masjid tare da gwamutsa maganar halaccin yin sallar gawa a cikin masallaci me dalili malam ya ce li hadisi aisha saboda hadisin na na Aisha tu. sai ce wa hamluhu ala annahu kana li amrin aridin ba'idin da kuma ɗaukansa akan cewa akwai wani al'amari da ya bujuro wanda yake da nisa akan wannan fahimtar li'annahu law kana kadhalika da hakan haka ne lama khafiya ala sayyidati aisha da wannan bai koyu ga nana aisha ba wa man ma'aha min ummahatil mu'minin da wa'anda ke tare da ita tare da ita nana aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suka ce a kawo wannan gawar cikin masallaci don su yi mata sallah sai malam ya ce. Walama ma talabna idkhalul jinazati ila almasjid biduni udhrin kuma da su matan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da basu ini a shigo da wannan gawar cikin masallaci ba don wani uzuri ba sai ce wa haza bayyinun insha Allah ta'ala malam yace wannan a fili yake in Allah ya yadda bi ma'ana wannan Shi ne saɓanin abin da aka saba ko amma yana nuna gayarsa cewa ya halatta yin haka amma wancan na ajiye gawa a harabar masallaci don a yi mata sallah ne abin da ya fi shahara kuma shi da yawa aka fi sani amma inda za a yi akasin haka kada wani ya ce an saɓa wa sunna manzan Allah sallallahu alaihi wasallam duka sunna ce yin haka da yin wancan shi ma ya halatta al-khamis mala yace hadisi na biyar qawluhu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine fadin manzan Allah tsira da amincin Allah su fara tabbata a gare shi da alayensa man salla ala jinazatin fil masjid falaysa lahu shay'un kaga jumla ce shartiyya ko fi'lu shart man salla ala jinazatin fil masjid ko an gane falaisa lahu shay'un kaga annakira ce fi siyaqi ash-shart tufidu al-umum ziyadatu harfin ziyadatu harf ah, ziyadatu harf jar fi siyaqi an-nakira tufidu at-ta'kid kenan tabbas duk mutumin da yayi sallar gawa a cikin masallaci ba komai na laifi a kansa kenan ne halal ne ko nan kaga hadisi ne karara wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi magana akai to kaga wannan ya rusa masu ganin cewa makruhi ne a yi sallar gawa a cikin masallaci a wannan hadisi ya rusa wannan magana malam yace ya fitar da wannan hadisi a cikin silsilatul ahadith sahiha hadisi namba ta dubu biyu da da hamsin biyu kaga wannan ya kore duk iskalin wanda za su ce maka makruhi ne daga nassi nan karara kuma mantukun nasu ne ko wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ayyana cewa duk wanda yayi sallar gawa a cikin masallaci ba komai a kansa laysa lahu shay'un ay min al babu wani komai a kansa na laifi saboda haka asabas sunna ya dace da sunna ta manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akan yin haka ina fata mun gani kaga wannan ya kulle wannan faifan kenan ko yanzu karatun da malam yake so mu fahimta anan shine halaccin yin sallah a cikin masallaci na gawa in aka kawo gawa za a iya shigo da ita cikin masallaci a mata sallah in an yi wannan ba a saba wa sunna ba nan kuma abin da ya shahara wanda aka fi sani shine yin sallah a harabar masallaci a keɓanta wani wuri wanda duk lokacin da aka kawo gawa duk masu gawa kawai suna zuwa can za su je su ajiye ta wannan kuma shine abin da aka saba duk wanda aka yi a ciki ya dace da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai malam yace wala yajuzu salatu alaiha bainal quburi to baya halatta a yi sallah ga gawa tsakanin kaburruka nan kabari ne nan kabari ne a tsaya a nan tsakiya a ce za a yi sallar gawa to wannan baya halatta da hadisi anas bin malikin radiyallahu anhu malam ya ce saboda hadisin anas dan malik Allah ya ƙara yadda a gare ta annan nabiya sallallahu alaihi wasallam نهى أن يصلى على الجنائز بين القبور من ذن الله تيرا دا أمينتم الله سقارة تبتا أغريش دا a ينسى يا يهني kada أي yi sallah ga gawa tsakanin kaburruka guda biyu nan kabari ne nan kabari ne a tsaya a nan a ce za a yi sallah makabartan ma ga baki ɗaya ranka ta manzo Allah ya hana ina fata an gane to wannan malam yace akhrajahu ibn al-a'rabi fi mu'jamihi ibn al-a'rabi shi ya fitar da wannan hadisi a cikin mu'jam nasa mujalladin farko hadisi ba ta 235 wa tabarani haka imam tabarani fi al-mu'jam al-awsat cikin mu'jam al-wasit nasa mujalladin farko shafi na tamanin wato hadisi na biyu wa min tsariƙihi diya'ul makadisiyu a wannan hanyar jerin gwanan mazajen wannan hadisi akwai imamu diya'ul makadisi shi ma ya rawaito wannan hadisi fil mukhtara littafinsa al ahadithil mukhtara a ƙarƙashin musnad da anas malik wato namba ta biyu shafi na saba'in da tara wa qala Imamu haythami imam nuruddin al-haythami cikin majma'u fawaid wa mambaul zawaid wa manba'u fawaid nasa mujalladi na uku shafi na talatin da shida ya ce wa isnaduhu hasanun isnadun wannan hadisi isnadi ne Hassan. Daga hadisi ne ingantacce qultu imam nasiruddin albani yace sai na ce walahu tariqun ukhra an anas akwai wasu hanyoyi na wannan hadisin wanda ya zo kuma daga anas dan malik inda diya a wurin diya'ul maqdisi ya taqawwal hadisu biha wannan hadisin yana ƙara ƙarfafa shi bi ma'ana shawahid ɗin yana ƙara ƙarfafa sanadin wannan hadisi wa rawa abubakar ibnu abi shayba fil musannaf imamu abubakar ibnu abi a cikin al musannaf nasa ya rawaito wannan hadisi shi ma har ila yau a mujallaji na biyu shafi na ɗari da tamanin da takwas wa abubakar Ibn al-asram haka abubakar bakar ibn al-asram kama qala kama fi fath bari kamar inda hafiz ibn hajar al-asqalani ya ambata a cikin fath al-bari amma sai malam yake fath al-bari anan ba na hafiz ibn hajar al-asqalani ba sai ce lil hafiz ibn rajab al-hanbali na hafiz ibn rajab al-hanbali wato shafi na 65 fakara ta 81 mujalladin farko haka ya zo a cikin alkawakin an anas daga anas dan malik kana yukrihu an yubna masjidun bainal ya yace yana haramta a gina masallaci tsakanin kaburruka bi ma'ana kada a gina masallaci a cikin makabarta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana a gina masallaci tsakanin makabarta ana nan makabarta ne a keɓanta wani wuri cikin makabartan a yi a gina masallaci ko da ka yi sallah a wurin babu sallah, kuma ka yi laifi tsakaninka da Allah ina fata an gane to wannan shi ne isharar da yake yi a akan wannan gaba sai malam ya ce wa rijaluhu thiqatun rijalu shaykhaini wato jerin gwanan mazajen wannan hadisi thiqa ne kuma jerin gwanan mazajen da Imam al-Bukhari da Muslim ne suka kawo shi a cikin sahihansu malam ya ce wa yashhadu lil hadisi ma tawatara 'an nabi sallallahu alaihi wa sallam minan nahyi an ittikhad al masajid kuma abin da ke ƙara ƙarfafa wannan magana shine hadisin da ya zo a matsayin mutawatiri daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah ya yi hani akan samun kaburruka ko kuma gina wato masallaci a makabarta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi a yayi hani kan wannan ina fata an gani. manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yi hani a kan yin haka sai ya ce wannan da malam ya kawo wannan bayani sai ya ce wa Zakar zakartu ma da fi dalika fi awwali kitabi Hadiru sajid min ittihadin al-qubur masajid ce. na riga na ambaci wannan bayanin abin da ke da alaƙa kan wato wannan ne a littafi na wanda yake yana daga cikin farko-farkon littattafan da malam ya wallafa a rayuwarsa shine tahziru sajid min ittikhadhi Kuburi quburi masajid wannan littafi ya rubuta shi yana kusan shekara ashirin ne a duniya saboda haka littafin yana daga cikin littattafansa na farko a duniya da wallafa littafin zuwa yanzu wajen shekara tamanin kenan ina fata an gane saboda haka malam ya yi amfani da wannan littafi ya ambaci wa'annan bayanai da ke da alaka akan baya halatta a gina masallaci a cikin makabarta malam yace wasa azkuru ba'daha fil mas'alati yace da sannu zan ambaci sashen wannan a cikin matsala ta 128 faqara tati'a a faqara ta tara yace zan ambaci wannan bayanin a gaba kenan yace zai tattauna akan rashin halaccin a gina masallaci a makabarta amince wannan wannan sai ka shiga duwal arabiya za ka ga irin wa'annan da yawa makabarta ne za a mai da shi kamar masallaci kubba har ma wasu su dinga kwana a ciki mata masu neman 'ya'ya sai su je wajen su kwana wajen shehi ana neman yardan Allah musamman ma bala'in nan alhamis yawanci a ciki suke kwana ranar alamin za su shiga su kwana juma'a su fito an je neman tabarruki a wajen shehi wasu ma su yi sallah ina fata an gane mun taɓa zuwa kafila a wata a wani ƙauye a sudan mun je madinatu shandi je madinatu shandi yana da boda da nisra a wannan tafiyar mun mun shiga ƙauyuka kusan arba'in akwai wani ƙauye da wani yana sallah ya juya wa alkibla baya yana kallon kabarin wani shehi ɗaya kuma ya zauna a daidai kabarin shehin yadda ka san abinci yana cin kasan yadda ka san tuwo yana ci da ya gama ci ya yi nak sai ya ibo ya ɗauko leda aljihunsa ya cika ya ɗaule ya sa aljihu sai zai tafa da shi gida a raba wa yara su ci to dalilin da ya sa Allah ji kan Ismail wani ɗan Nijar ya rasu yanzu lokacin da muka zo muna ta ni ne amirul kafila a lokacin shine wasu daga cikin malamai suka ta mana inkari wai ku kullum a kudu wani aiki sai magana akan tauhidi shine sai ya ce don Allah wannan ƙauyen da muka je muka da wani yana cin kasan shehi ya ci ya yi nak sa'an nan kuma ya ɗiba a leda zai tafi da shi da kai wa yaransa yi tabarruki wancan kuma yana sallah ya jura wa alƙibla baya yana kallon kabarin shehi yana sallah ya ce don girman Allah wa'annan mutanen kuka ce kada a musu magana akan tauhidi su masu inkarin fa suka kwashe da dariya a ciki ma har wani mai tafiya ka wai me shi wato saboda wai ana kin sunna cewa me yasa ku alus sunna wal jama'a masu da'awar salafiya ku ba ku da aiki kullum sai magana akan tauhidi shi ne ce to don Allah ku da kuka ce kada ni magana akan tauhidi irin wannan mutanen ne kuka ce mu musu magana akan zakka wai abin da suke so mu yi magana akan zakka da sauransu dan Allah yayi munasaba kada bai yi munasaba ba abin da ai mutane suke yi wanda zai ya nisantar da su daga Allah in ya mutu a haka bai tuba ba wannan ba abin da zai hana shi shiga wuta saboda ya mutu yana shirka kuma mushriki ne amma yana da jahilci yana da wauta kuma a kauye yake saboda an nuna mai wannan shine addini wannan shine addini kuma wannan shine sunna shi sa yake wannan aiki kaga idan aka zo ana ta masa bayani har Allah ya kuɓuta shi daga wannan kaga ya tsira kuma wannan ya fi ya maganar zakar da za a biya masa amince wannan saboda shi yanzu ana so a kubutar da shi daga bautan mutane ne zuwa bautan ne ubangijin mutane Allah ka shirya da mu za ka tatta ai irin wa'annan suna da yawa a cikin mutane a bautar da mutum akwai wani direba ne yake gaya min ya ce a nan garin ai ya faɗi sunan anguwan ya ce malam an ɗauke shi aiki ne gidan shehin ya ce da ya je gab da azhar ya ce sai ya zauna a cikin masallaci yana jiran malam ya zo har shehi ya zo ya ce aka yi cira aka yi ikama ya ce aka yi ikama sai ga shehi ya fita a mafitar da liman ke fita ah, ya ce kawai sai ga mutane kawai kowa ya ɗaga hannu yana sallah aka idan da sallah kowa sai ya watsi sai ta me ya faru ne ba daya an yi sallah ba ya ce shi tunaninsa shehi ko ya yi hutu ne zai je ya sake alwala sai aka ce mai wai shehi ya kalli fuskokin mu ne zai je saudi ya mana sallah yadda ka san almara ya ce wallahi malam in karya nake ka zo zan kai ka har wurin wani abun ma yadda ka san kwakwalwa ba zai ɗauka ba ya ce ni ko daga jin haka na ce wallahi sai na tsaya har zuwa lokacin da za a ce mun wannan fataccen ya dawo na ce me yasa baka tafi ba ya ce ina so in gaya mai magana guda ɗaya ya ce malam da aka gama ya ce na zauna ban gidan nan ba sai isha'i a isha aka ce mu wai malam ya dawo daga saudiya a lokacin karfe biyu ba kenan a lokacin saudiya karfe hudu kaga amma idan da la'asar amma wai a lokacin wai saboda so kwaye ne wai zai ya kalli fuskansu zai je musu saudiya ya musu azahar sannan ya dawo da azahar da la'asar ya ce bai dawo sai isha'i wai ya dawo shi ne ce da aka tambaye shi za ka sai ya ce malamin ya tambaye shi gashi gashi ya ce iya aiki da ni ya ce an gaya ma nawa nake biya ya ce an gaya mun ya ce nawa ne ya ce an ce kana biyan dubu goma ya ce za ka iya aiki da ni ya ce sai na ce mai ni ba zan iya aiki da kai ba ya ce me yasa ya ce in na bi ka zan halaka ya ce wannan kalmar nake jira in gaya masa shi sa na tsaya har yamma na ce amma ka bata kanka lokaci na ce ai ba da amfani na ce Allah ma ya cece ka muridansa ba sa nan da sun ma ɗan karan duka ba ba ya waje yi tsagiranci na ce tun da ka da ta gano ba a kan daidai yake ba kawai ka kara gaba mana abin ta kai ki kuma waya a cikin irin wannan zamanin fa mutane suke da irin wannan tunanin don Allah ka ce irin wannan mutanen ba sa bukata a karantar da su tauhidi kawanci wannan kaga abin da ake yaudaran mutane kenan sai a ce maka in ka karantar da mutane tauhidi za a kyamace ka mutane ba za su saurare ka ba za a ma kaza da kaza da kaza to duk wannan yana daga cikin abin da ke sa mutane su fada cikin halaka sai a ce in ka karantar da tauhidi mutane za su guje ka da mutane za su guje ka karka dena. kai ka dena karantar da tauhidi ai warqata bin nawfal ya riga ya gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin bukhari ko mun karanta hadisin a farko farkon wannan karatun lan ya'ti adun bil ladhi ji'ta bihi illa udiya wa ukhrija ba wani mutumi da zai zo da irin sakon da manzon Allah ya zo da shi shi ne tauhidi sai an kishi sai an kore shi amince wannan saboda duk wanda zai karanta da tauhidi ba mutane ba yanda za a yi mutane su so shi amince wannan eh amma inda zai karanta da raqa'iq kasa mutane suna son raqa'iq eh sai ka ce masha Allah eh saboda duk raqa'iq yana zaka ga mutane suna son raqa'iq amma in aka zo tauhidi saboda a cikin tauhidi akwai raqa'iq a cikinsa kuma akwai wato a magana na narko na azaba a ciki akwai cewa wani kafiri ne ko wani mushiriki ne ko wani bidiya ne to kaga irin wa'annan kalmomin yana daga cikin kalmomin da mutane ba sa kaunan jinsa amince wannan kuma wajibi ne mutane su san sa saboda gudun kada sa fada a cikin sa an gane Allah ka shirye da mu malam yace wa yaqifu al-imamu wara'a ra'si ar-rajul to yanzu an gama da wannan faifan ko faifan cewa baya halatta a gina masallaci a makabarta sai ya zo a kan cewa to liman idan ya zo yin sallah ta gawa ga mutum da miji, sawa'un balagagge ne ko yaro shine sai malam ya ce wa yaqiful imamu liman yana tsayawa wara a ra'asir raju. wajen kan ta namiji ina fata an gane sai ce wa wasatul mar'ati ita kuma ya mace sai a tsaya a tsakiyanta idan gawanta ne aka kawo wa fihi ne. wannan maganan da na kawo maka akwai hadisi kaga bayan kansa sanan kenan wajen kafaɗa ko amince wannan sai ya tsaya a wurin da ya masa sallah ita kuma mace in aka tsaye da ita aka aka kwantar da ita sai ya tsaya a tsakiyanta shine wasat na mace kamar yadda muke karatu a baya ko in aka zo da gawan namiji da mace ko ita macen namijin kaga shine a farko ita macen tana bayan namiji to ita in an tashi sa ta sai a sa ta tsakanin wajen kafadan ɗa namiji haka wani tsakiyar ta sai tsaya daidai tsakanin kafadar zuwa nan kaga tana daidai nan shi kuma zai tsaya anan kaga shi ya tsaya daidai wajen kafadarsa wajen kansa kuma ya tsaya daidai ina tsakiyarta kaga ba sai an yi wani wahala ba haka ma in yaro ne dan karami haka za a ajiye gawar ita kuma tana bayansa misali uwa ce ta zo haihuwa ita haifi ɗa namiji yaron ya koma ita ma ta koma idan aka zo jariri ne shine za a gabatar ita kuma sai a sa ta a gefe wanda tsakiyarta yana daidai da wajen kafadar yaron da wajen wuyansa liman ya tsaya a daidai wurin yana daidai kafadarsa da kansa shi ita kuma yana daidai tsakiyarta kawai sai ya kabarbarinsa Allahu akbar sai liman yi sallah ina fata mun gane wannan sai malam ya ce a cikin wannan maganar da ya koro mana kai hadithi guda biyu al'awwal hadithi hadisi na farko an abi ghalib al-khayyat qal hadisi daga abu ghalib al-khayyat yace shahid anas bin malik na halarci inda anas ɗan malik yake sallar gawa salla ala jinazati rajulin yayi salla ga gawar wani mutumi Faƙama inda ra'sihi sai anas ɗan malik ya tsaya a wurin kansa wa fi riwayatin ra'sas sarir wajen kan gadan da ake sa gawa bi makara saboda a nasu kaman gado ne haka in aka ɗauko gawa ana sa ta a kai sai a tafi da ita makarar to shine ya ce daidai wurin ya tsaya alamma rafa'a a lokacin da aka ɗaga utiya da jinazatin mara'atin da aka ɗaga wannan gawar sai aka zo da gawar wata mata kuma har ila yau min ƙorashin wannan matar yana daga cikin matan ƙuraishawa ƙaunin al'ansar shakkun rawi ko dai mace daga cikin matan ƙuraishawa ko kuma mace daga cikin matan mutanen madina shakkun rawi kenan faƙila lahu sai aka ce masa ya aba hamza alkunyan anas ke kenan ya kai aba hamza hazihi jinazatu fulanatu ibnati fulan wannan shine gawar wacce ƴarwa ne a salli alaiha yi mata tsalla mana kaga an kawo liman kenan fa tsalla alaiha Anas dan Allah ya ƙara yadda a gare ta sai mata sallah kama faha sai ana tsammani ke tsaya a tsakiyanta kaga dai ana karantar da mu ne yadda ake sallar gawa sai ce wa fi riwayatin a wata ruwaya inda ajizatiha a wurin wato haka wato nan kugunta an fahimci wannan a wajen kugunta wa alaiha na'shun akhdar ce an sa mata makara kore makarar da aka zo da ita kore ne kaga har makaran ma sai da ya siffanta shi san irin wannan azabarin da ake amfani da shi green to irinta ne aka ɗaura ta a kai kaga makaran ma bai manta da ita ba sai da ya faɗi nau'in makaran kaga mu nan busasshe ne sai kuma mafi galibi yanzu da ake yin na karfe ko to amma nasu wannan ɗanyen koren nan haka aka zo da ita a kai kuma ana kan maliki mata sallah sai ya ce wa fina al'ala'u bin ziyadin al'adawi a cikinmu akwai ala bin ziyad al'adawi alkunyansa shine abu Nasir yana daga cikin sabat na tabi'in kuma yana daga cikin kana min ubadi alil basra yana daga cikin masu bautan garin basra wa qurra'ihim kuma malaman garin basra mata sana ya rasu shekara ta 94 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kafin Hassan al-Basri kenan dan Hassan al-Basri shi kuma ya rasu shekara ta ɗari da goma. ina fata an gane sai malam yace lamma ra'a ikhtilafa qiyamihi 'ala ar-rajuli wal mar'ati qala a lokacin da shi al'ala ala ibn Ziyad dinnan ya ga bambancin shine falamma ra'a ikhtilafa qiyamihi ya ga bambancin tsayuwar da anas ɗan malik ya yi a wurin sallar gawan namiji da na mace shine qiyamihi rajuli wal bambancin sallar gawan da yi wa namiji da mace Kwala. sai shi al'ala ubin ziyad al-adawi yace ya aba hamzata hakaza na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqumu haythu qumta duba ladabi su magabata kullum suna so a rabbata su da abin da manzan Allah ya yi ne ya ce shin yadda ka tsaya ɗin nan ka yi sallah haka manzan Allah yake yi haka tambayan da yake nan ko mu yanzu kana ma wani sai ce wannan ya saba wa ba kai ka ce Allah ya turo shi ne bautata wa ba amince wannan ba wai kuma ana inkari bane akan mazhaba ku gane matsalar duk lokacin da aka ce ma manzo Allah ya ce to baka bukatar magana wani makhluki amince wannan duk lokacin da aka ce ma manzon Allah ya ce kaza ka ajje maganin kowa ka watsar da shi abu na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda Allah ya ce wa in tu'i'uhu tahtadu wa ma 'ala ar-rasuli illa al-balaghul mubin idan kuka yi masa biyayya za ku shiryu babu abin da ke kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai isar da sako bayyananne Allah ka shirye da mu to ne malam da ya faɗi wannan qala sai ce ya kuma haythu kumta wa min almar'ati haythu kumta. bi ma'ana inda ka tsaya wa ɗa namijin nan haka manzo Allah ya ce kuma macen nan da ka tsaya a tsakiyarta ita ma haka ka manzo Allah ke yi Hala. sai Anas dan Malik Allah ya ƙara yadda a gare sa ya ce na'am eh Hala. فالتفت إلينا العلاء فقال احفظوا الله أكبر sai al'ala'u bin ziyadin al'adawi sai ya juyo ya kalle mu ina ba ta gane wa yake ba da wannan labarin galibin khayyaf shi yake ba da wannan labarin ya ce al'ala'u bin ziyadin sai ya juyo ya kalle mu ya ce ku kula ku gane wannan shi ne sunna amince wannan wato duk lokacin da aka ce ma wannan sunna ne to kyala maganan kowa a duniya ka bi sunna amince wannan saboda a imamu ibnu taimiyya ya naƙalto maganan abu usmanin an-naisaburi a cikin littafinsa al-furqan baina awliya'ir rahman wa awliya'ish shaitan yake cewa man amara sunnata fi nafsihi qawlan wa fi'lan nafaqa bil hikmati ya ce duk mutumin da ya raya sunna a zuciyarsa da furucinsa da aikinsa duk lokacin da zai yi magana sai kaga Allah ya kintsawa magana sa hikima a ciki wa man ammara al-hawa fi nafsihi qawlan wa fi'lan duk wanda ya raya san rai a zuciyarsa da aikinsa nafaka bi bid'atin duk lokacin da zai yi magana zaka ga magana ce guba bid'a zai dinga faɗi maimakon hikima za ka ga guba zai dinga amayowa zai dinga faɗin bidi'o'i wanda za su kai shi zuwa ga halaka istinbati yayi sai karanto wannan ayar wa in tuti'uhu tahtadu idan kuka yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam biyayya za ku shiryu wa ma rasuli illa al-balaghul mubin babu abin da ke kan manzo sallallahu alaihi wasallam sai isarwa cikakke bai kawo cikwasan wannan ayar ba bide can na tsaya saboda ya yi istinbati ne daga wato wannan ayar mafhumul mukhalafa kenan in ka bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam san rai a zuciya duk lokacin da za ka yi magana to zaka ga bid'a zaka dinga amayowa ko da mutumin nan ya san gaskiya matukar ya bi rai sai ka ga Allah ya cire hasken da kwarjinin sunna a fuskansa da maganganunsa zai faɗi magana za ka ga ba a kallon maganar da kima kuma ba a kallonta da daraja saboda ne saboda ya bi san ransa amince wannan? to shi sa imamu auza'i ya ce isbir nafsaka ala sunna ka haƙurantar da kanka akan sunna waqif haythu waqafa alqawm ka tsaya Waɗannan mutanen suka tsaya kaga abin da shi alabin ziyadin al'adu ya ce kenan ya ce ihfazu ku kula wato yana nuna muhimmancin kunne Sunan manzan Allah sallallahu alaihi wa wasallam sai ce wa kif haitu wa qafal qaw ku tsaya inda waɗannan mutanen suka tsaya ya ya'ani as-sahaba yana nufin sahabbai sai ce wa qul bima qalu duk abin da suka faɗi a musulunci kai ma ka faɗi shi karka yi shakka sai ce wa kuf amma kafu ku kame akan duk abin da suka kame sai ce sabira sabila salafuka salih ka bi tafarkin magabatanka na kwarai fa innahu aka ma wasi'ahu yace abin da ya wadatar da su har Allah ya ce ya yarda da su kai ma in ka takaita a kansa Allah zai yadda da kai wannan shine ke ƙara fitar maka da maganan da Abdullahi dan mas'udi ya ce ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum ku bi kada ku kirkiro naku saboda an riga an wadatar muku ji wannan sannan imamu auza'i har ila yau kare cewa ya ce idza zaharatul bid'a idan bid'a ta bayyana falam yunkirha ahlul ilmi ma'abuta ilimi suka ga bid'ar a fili kuma suka ƙi inkari sarat sunnatan muttaba'a sai ta zama sunna abun bi wannan asalinta maganan ali bin abi talib ne wannan kenan idan bid'a ta fito a cikin mutane ana yin wa'ansu bid'o'i sai ma abuta ilimi suka yi shuru suka yin magana a kai kenan sai ta zama ne sunna a wurin mutane sai ka ga mutane su tabanta kuma suna ganin daidai ne har su koma suna fada da mutane a kai Allah ya za iya zo ya ce kaza abinda ma su malam wani ma ba su ce komai ba kaga kenan sai zama abin a wurin mutane Allah ka shirya da mu malam ya ce akharajahu abu dawud wannan hadithi imamu abu dawud ya rawaito sa a sunan ɗinsa mujallaji na biyu shafi na 66 zuwa 67 wa tirmidhi haka imamu tirmidhi a cikin sunan ɗinsa mujallaji na biyu shafi na 146 wa hasanahu kuma ya ce hadisi ne hasan wa ibn majah wa tahawi haka imamu ibn majah da imamu tahawi mujalladin farko shafi na 283 wal baihaqi haka imam al baihaqi a cikin sunan al-kubra nata mujalladi na hudu shafi na 32 wa tayalisi da abu da hudu, Tsayalisi, a cikin musnadinsa hadisi namba ta 2147 tara wa Ahmad da Imam Ahmad a cikin musnadinsa mujalladi na uku shafi na 118 kuma ya zo a shafi na 204 wasiyaqu lahu ana ce siyakin wannan hadisi nasani ne akhrajuhu kulluhum min tariqi Hammam bin Yahya an Abi Ghalib yace dukkan su sun rawaito wannan hadisi ta hanyar Hammam dan Yahya daga Abu Ghalib kenan ghairu abi imam imamu abu dawud kadai bai rawaito sa ba fa akhrajahu min tariqi abdul warith shi imamu abu Da'ud a cikin sunan ɗinsa ya rawaito shi ne ta hanyar abdulwaris wa huwa ibnu sa'idin shi abdulwaris dinnan shi ne ibnu sa'idin anhu daga gare shi abu Da'ud ya rawaito sa wa kaza akhrajahu at-tahawi haka imamu at-tahawi ya rawaito sa fi riwayatin lahu mukhtasaran a wata ruwaya ta fa a takaice saboda yanayin lokaci ko za mu tsaya a nan sai mu tashi wa isnaduhu min tariqaini sahihun insha Allah subhanahu wa ta'ala idan Allah ya ara mana numfashi zuwa majalisi na gaba insha Allah subhanahu wa ta'ala subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk ba dai na ce ba mun karanta hadisi yanzu yawwa yawwa eh shi dai bai dace a yi shi kirin haka ba in son samu ne a samu wani wuri da ba nan ba a yi sallah ina fata an gane in son samu ne a samu wani wuri a yi sallah sai dai in za a kashe magabartar baki daya a kwashe gawawakin sannan a yi amfani da shi amma ba haka ba ba a ko da gidaje ne duk gidan da aka sa gawa a ciki kaka shiga wannan gidan kai sallah shine ka'ida an gane eh in ya aka rufe mutum a ciki ka shiga wannan gidan kai sallah kai ka sawa kanka wannan ka'ida da ake binne su a gidaje ko a daki shi ma kuskure ne eh kuskure ne ba a binne mutum a gida ana binne shi ne a makabarta shi ne sunna ta manzo Allah sai da na abubakar da sai da na umar da manzo Allah da aka binne su a ɗakin nana aishatu wannan nassi ne na hadisi na Aisha ta yi mafarki taurari uku sun sauka a ɗakinta ce mata za a binke manya-manyan al'umman manzo a ɗakinta da manzo Allah ya rasu sahabbai suka rasa ya za su binne shi shin za su ɗauke shi ne su kai shi a wannan makabartar da ke gaba ko yaya sai sai na bakar ya ce na ji daga bakin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mu annabawa duk inda muka mutu nan Allah yake so abin ne saboda ka dalilin da yasa ka binne manzan Allah ɗakin na Aisha kenan an gano wannan yawa ba daidai ba ne alaikum salam eh eh eh shekara arba'in ne tana ne a a maganan cewa suna hana musulmi hutawa bai taso ba ina fata an gane maganan cewa suna hana musulmi hutawa bai taso ba a cikin makabarta ba akwai wanda ya wannan ana azabtar da shi wannan na cikin nema ba ne eh? to ina magana ba manzo Allah ya wuce a makabarta ba yace innahu ma la yu'azzabani ba wa ma yu'azzabani fi kabir ala innahu la kabir amma aduhuma fa kana la yastanzihu min al-bawl aw wa fi riwayatin fa kana la yastakiru min al-bawl wa amma al-akhar kana yamshi bin namima fa akhadha jaridatan ratabatan fa shaqqaha nisfayn ko ashina a cikin masallaci a makabarta manzo Allah ya zo wuce ya ce wa'annan kabarin guda biyu suna shan azaba amma fahimci wannan wannan maganan ba daidai bane na ba daidai bane hmm. abin da ake nufi shekara arba'in shine za a iya amfani da wurin a yi gini ko makamancin haka ba wa yana nufin da ba za a iya juya abin nan a zo da dawon ba yawa ana nufin in misali fili ne da aka yi makabarta to sai bayan shekara arba'in za a iya amfani da shi sannan in aka zo yin amfani da shi za a kwakwashe kasusuwan da ke wurin na a kwashe a kai shi wani wuri kamar yadda aka yi a masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai fili ne na marayu kuma da makabarta ne aka kwakwashe suna aka fara da shi gaba an gane yawa abin da ake nufi in za a amfana za a amfani da shi ba makabarta ba amma in makabarta ne babu laifi ko da bai kai arba'in ba a kawo wajen su gaba da binnewa eh. wa alaikumussalam. salam na. eh eh eh eh to gaskiya ya yi wa abin gurguwar fahimta malikiya yake bi kuma ko a malikiyan ba hakan ba ne daidai saboda da ya zo a cikin fikihu cewa wal azanani azanai ne da ake nufi nan ikamatai ne ake nufi ina fata an gane ana fahimtar wannan azanai ne da ake nufi ne shine yawa abin molanka da fahimtarsa sai fassara shi da kiran sallah biyu yawa masu yin kiran sallah guda biyu wannan gabar suke amfani da shi kuma ba daidai ba ne don abin da suke nufi kamatai ne an fahimci wannan su ne suka yi wa abin gurguwan fahimta kuma suka ce malikiya a haka malikiyar ta ba na na eh.

ni da shi muke eh. sai ce ah, wani shi ko ne shi ko shi ko ne ke kuce wani da mu mu sabuwar da kai a kan sai eh. ko an samu ko yadda yadda ba zani sai shi <laughs> in wa'annan ba a tanka su sai ku ta rigima a gane idan mutum ya faɗi wani abu kawai ka kyale shi 'a za ka samu matsala da kai da mamunsa saboda mamu suna ganin girman liman kuma a ga kana wa liman gatse za ka samu matsala a'a ba a haka eh, ko da anguwanka ne kimarka da mutuncinka ya fi a kiyaye kawai ka yi abin da za ka yi sallar ka kara gaba duk wani abin da zai kawo maka tashin hankali in ba magana ba ce ta ilimi Ka ka yi ta abinci wannan saboda ba kowa ba ne zai fahimci inda abin yake a'a ba daidai ba ne eh, eh, babu babu Eh, manzo Allah ce sallu qabla al-maghribi sallu qabla al-maghribi sallu qabla al liman sha'a fi yace ku yi sallah kafin ba. ku yi sallah kafin magariba ku yi sallan nafila kafin magariba amma wanda daga dama sai sabon ya ce karahiyatan an yattakhidha an sunna yace saboda manzo Allah ya faɗa ka ne saboda kada sabai su dauke shi dole ne in an kira magariba sai kai ka abi kunna kafin kai sallah saboda yanda suke bin sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce wanda ya ga dama amince wannan to kaga su a malikiyar ma ai ba sa bin karantar maliki ana kiran sallah sai a tada sallah kaga su ba su bi wa maliki sun yi wa abun gurguwar fahimta kuma suka ce ita ce malikiya saboda su nasu fahimtar ita ce malikiya ba asalin malikiyar ba an fahimci wannan inda asalin malikiya suke bi yadda suke yi a makabarta ba za su yi ta ba don a duk mazabobin nan babu mazabar da tafi tsanantawa akan karantawa mamaci karatun ƙur'ani a makabarta kuma malikiya amma sun je makabarta ba uku suke yi ba a ce wane yi wane na biyu sai a ce wane cika ba kuma ana karanta ko Allah ya shayar da shi kausara ko karanta masa inna da yana kalkausar to a malikiya shi yasa ba idan ka duba a risala abdul ko abu zaidin al-qirawani a cikin kabbara ta farko addu'a ya kawo bai kawo karatun fatiha ba saboda a malikiya haramun ne ka karanta ma qur'ani da mamaci da su me yasa ba ta yin haka ina da gaske ne amince wannan kawai illa an fi anfusihim yaqzunaha wata bukata ce nasu kawai suke biyan ta eh, amma ba wai dan malikiyya sun fahimce ta yanda take ba Allah ka shirye da mu shi kuma Allah ganar da shi eh eh wa alaikum assalam eh na'am eh wa ya shi da na ce ma wa ya ce abin ne a gida kawai ya saba wa sunan manzala a kai su makabarta inda ake binne kowa shi ne sunna shi za su yi na umar lokacin da ya zo neman izini ko ya ce wa abdullahi dan umar ka gaya wa nana shi umar dan khattab yana neman izini abin ne shi kusa da abokinsa sai na bakar da kuma manzansa in ta amince in na mutu kuje ku binne ni in ba ta amince ba ku je ku binne ni inda aka saba binne musulmai ina ake aka saba binne musulmai makabarta da abdullahi dan umar ya zo ya ce mai baba nana aisha ta amince sai ya ce kai ina shakka kila kunya ta ta ji yasa ta faɗa ka idan na mutu in kun ɗauki gawa na ku yi saurin kai ni ciki ku ce gawan umar na neman izini a wurinki in kin amince abin ne shi kusa da Manzala da abokinsa in ki amince ba a je abin ne shi a wurin da ake binne kowa ina ne ake binne kowa makabarta su ne kadai aka binne a ina a ɗaki? amince wannan saboda ka ba ni ba ne ne kowaye ko mun kankan da su a kashe makabarta abu ne shi shine sunna kuma shi shine abinda ijma'in malaman musulunci akai an gane duk wannan da ake yi kuskure ne ko da gidan malamai ne aka yi ka sani cewa ya saba sunna a karkace a ah, gidan malam wani an yi ko saboda haka ainihin mu ma za mu iya yi ba daidai ba ne kuma abin da aka yi ba daidai ba ne shi ne kawai na'am eh. eh. eh. ba za a binne shi ba ba daidai ba ne <laughs> ka yi daidai ba daidai ba ne an gane duk mutumin da ya bada wasiya a binne shi a inda ya mutu in dai ba makabarta bane ba a zartarwa saboda wasiyarsa ta saba doka duk wasiyar da ta saba doka ba abin da shine wasiyatun idza kanat ja'ira la tunaffas wasiya in ta saba dokar Allah da manzansa ba a binta an gane eh Allah ka shirye da mu ya yi daidai mana ya gaya masa ya gaya musu cewa shi ya ji wani karatu ne kuma gashi gashi mazala ya hana kuma ni na fi so in samu natsuwa ina sallah a ce an yi karatu ne da kai a littafi aka karanto hadisin manzo Allah ya hana ni kuma na ga akwai wannan saboda haka nake kaka tsantsan saboda ibada da ina so ya samu karɓuwa tsakanina da Allah <laughs> Eh, Allah ka shirya da mu eh, Allah ya sa mu dace abinda muka karanta daidai Allah ya karba mana wanda kuma muka yi kuskure Allah ka yafe mana a yanda Allah ka hada fuskokin mu a wannan wuri muna roƙonka ka hada mu a cikin firdausul a'la shugabannin da ka azurta mu da su a wannan kasa muna roƙon Allah ka tausasa zukatan su ka sa tausayin mu ka kintsa shi a zukatan su ya zama na cewa suna kaunan mu suna tausaya mana su yi abin da zai amfane mu duniya da lahira mu kuma ka sa mu zama masu biyayya a gare su a kan abin da bai saba wa dokar ka ba da mu da su ki daya ka yafe mana kurakuranmu ka ba mu ikon tuba daga zanabanmu wanda ya gina wannan masallaci ya ba da shi wakafi ga wannan al'umma Allah ka gina masa katafaren gida a cikin aljanna mu ma ka gina mana katafaren gida a aljanna yadda ka ba shi arziki ya yi wannan hidima ga wannan addini mu ma ka ba mu arzikin da za mu yi ninkin ba ninkin na wannan alkhairi kuma idan mun yi ka karɓa mu a matsayin ibada سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك